Matiyu Sura ashirin da takwas Yesu ya tashi daga matattu Bayan ranar asabaci da sassafe, a ranar farko ta mako, Maryamu Magadalin, tare da ɗaya Maryamun suka je don su ga kabarin, sai aka yi wata babbar girgizar ƙasa, don wani mala'ikan Ubangiji ya sauka daga sama, ya je kabarin. Ya gungurar da dutsen, ya kuma zauna a kai; kamanninsa yana kama da walƙiya, tufafinsa kuma fari fat kamar dusan ƙanƙara, masu gadin kabarin kuma suka ji tsoro ƙwarai suka yi rawan jiki, suka zama kamar matattu. Mala'ikan ya ce wa matan, Kada ku ji tsoro, domin na san cewa kuna neman Yesu wanda aka gicciye ne. Ai, ba ya nan, ya tashi kamar yadda ya faɗa, ku zo ku ga inda ya kwanta, sai ku tafi da sauri ku gaya wa almajiransa cewa, Ya tashi daga matattu, ya kuma ya sha gabanku zuwa Galili, can za ku gan shi, ga shi na faɗa muku.’ Sai matan suka bar kabarin da hanzari, da tsoro. sai dai cike da farin ciki, suka tafi a guje don su gaya wa almajiransa, kwaram sai ga Yesu ya gamu da su ya ce, Gaisuwa, sai suka zo kusa da shi, suka rungumi ƙafafunsa, suka yi mata sujada, sai Yesu ya ce musu, Kada ku ji tsoro, ku tafi ku gaya wa uwana. su tafi Galili, a can za su gan ni. Rahoton masu gadi Yayinda matan nan suna cikin tafiya, sai waɗansu daga cikin masu gadin suka shiga gari, suka ba wa manyan firistoci labarin duk abin da ya faru, da manyan firistoci da dattawa suka taru, sai suka ƙulla wata dabara, suka ba wa sojojin kuɗi mai yawa, suka ce musu, Ku za ku ce, almajiransa ne sun zo da dare suka sace shi, lokacin da muke barci, in wannan labari ya kai kunnen gwamna, za mu lallashe shi, mu kuma kare ku daga duk wata wahala. Sai sojojin suka karɓi kuɗin, suka kuma yi kamar yadda aka umarce su, wannan labarin kuwa shi ne ake bazawa ko'ina a cikin Yahudawa har ya zuwa yau. Babban umarni Sa'an nan almajiransa goma sha ɗaya suka tafi Galili, suka je dutsen da Yesu ya gaya musu, da suka gan shi, sai suka yi masa sujada, amma waɗansu suka yi shakka, sai Yesu ya zo wurinsu ya ce, An ba ni dukan iko a sama da kuma ƙasa, saboda haka ku tafi ku mai da dukan al'umman duniya su zama almajiraina. kuna yi musu baftisma a cikin sunan Uba, da na Ɗa, da na Ruhu Mai Tsarki, kuna kuma koya musu su yi biyayya da duk abin da na umarce ku, kuma tabbatacce ina tare da ku kullum, har ƙarshen zamani.